dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar muhimman da mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu da kullum shi kadai ya cancanta abota masa muna masa godiya ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Bilal ibn da ke tula kulos unguwar Fadamar Gada a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa da muka karatu cikin wanda littafin mai albarka bulugul maram min da ahkam wallafar babban malamin musulunci alhafiz Abulfadl, Ahmadu na ibn ali ibn hajar Allah madaukake jikansa da rahama yau wani na 20 a cikin watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 yi daidai da 11 ga watan 11 2025 girgin miladiya wannan kuma shine darasin mu na 107 kashi na biyu a cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu kaman daidai ya ba mu ikon aiki da daidai din wannan shine darasin mu da da bakwai ko kashi na biyu za mu tashi babu saumi tatawu'i wa ma nuhi an saumi na Ɗari da takwas mun yi da bakwai ko eh. gaskiya ne haka ne yau da takwas ne darasi na 108 shi yasa na saki mai tani so na yi kokonto ne darasi na 108 babin da zai magana akan azumin nasila da kuma ranakun da aka hana yin azumi asali a musulunci azumi ibada ce wadda kowane wuni ana iya yinsa in ba shari'a ce ta zo ce kar a yi rana kaza ba da haka malam zai kawo mana hadisai ne da suke a kan azumin nafila sawa'un azumin nafila mutlaqan wanda ba a iyakance masa wata rana ba dalilan da suke nuna ana so mutum ya azumi a kowace rana da kuma dalilan da suka keɓance wata rana suka ce ita wannan ta musamman ce suna da wani ladarar musamman idan an yaji daga nan kuma sai tsinto mana ranakun da dalili na shari'a ya zo a kan cewa an hana yin azumi a wannan rana mun dan yi mukaddima a wancan karatun da ya gabata ga waɗanda suke hana azumi azumi wace na ramadana kadai wanda wannan wani ta'addanci ne wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da dai dama halin ne su yan ta'adda ne akan hadisan manzon Allah alaihi salatu wasallam sun saba a takin ɗin maganar annabi sai a takin ɗin aikin annabi ballanta na ayyukan sahabbai da na sauran malamai tun da aikin manzon Allah bai kira ba ba wani da ba zai tsira a maganganun wani abin mamaki shi ne azumi yana daga cin abin da dukkan shari'o'i suka haɗu a kansa ƙari har waɗanda ba musulmai ba duk za ka ga cewa daga cikin ibadu abinda suka ɗauka ibada akwai azumi har waɗanda ba su da littafi waɗanda ba sa bin kowane littafi ma addinan da suke bautar gumaka kala-kala irin su hindusiya fisikiya da sauran addinan da suke hindu da china wanda ba su da iyakan nan galibi za ka samu cewa cikin ibada cikin abinda suka ɗauka ibada ne akwai yin azumi abinda zai nuna maka cewa azumi wani abu ne da yake da asali a babin ibada duk wanda ya dauki hanyar fada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka sha maki dan ya rushe azumin nafila komai ma zai rushe ya rushe alqur'ani shi kansa alkur'ani ya rushe shi na abin takaici abin bakin ciki kwanan nan wani yana so wai ya nuna goyon bayansa gaba mukiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai sai yake cewa wai bai laifin su dan kalaka ta dan sun ce ba su yarda da hadisin ba wai hadisin ba isnadi bane ai isnadi ba bid'a ne ta haka me laifin mutum dan ya ce bai yarda da bid'a malam mutum magana ya tashi ya bambaro jahilci malam kuma ya dauka ilimi ki fara abin tausayi wallahi in ka ce isnadi a rushe isnadi gaba daya qur'ani ma ka rushe shi duka dan duk abin da ka samu na addini ta hanyar isnadi yanzu me isnadi wannan ya ji ga wannan wannan ya ga wannan har ya so wajen mu qur'anin da ya yi mana haka ya zo mana ai ba Allah ne ka jefo mana Qur'ani ko a jefo masa nasa a gidansa ba in ka ce ma samun sa kai a rubuce to a rubucen da manzon Allah ya rubuta kai miƙawa tunda sun ce annabi ne ya rubuta su da da ya rubuta kai miƙawa ba wasu ne miƙawa wasu ne suka zo man suka da isnadi suka ce ga Qur'anin da asar rubuta in haka ne ma wannan yace gashi wannan yace ba gashi are godan ko ba ka Allah ya sauka حديثي نفركم عن يسعى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم حديث أبو قتادة الأنصاري Allah maɗaukaki ya ƙara masa yadda tarjamasa ta gabata a cikin wannan littafi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawm yawm ya'raf an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da azumin ranar arfa fa qala sai annabi ya yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiya yana kankarewa shekara guda da ta wuce wal baqiya da shekara guda kuma da za ta zo wasu ila an yi saumi yau mai ashura aka tambayi manzan Allah dangane da azumin ashura faƙara sai ta yi kasarar sanatar maziya yana kankarewa shekarar da ta zube shekarar da ta wuce wa isu ila an yi saumi yau mai an tambaye shi azumin ranar litinin faƙara sai ce zalika yau mun wannan wani wuni ne wulittu fihi da aka haife ni a cikinsa wa bu'ithtu fihi kuma aka aiko ni a cikin sa wa unzila alayya fihi kuma aka saukar min da wahayi a cikin sa wannan hadisi al-Imam Muslim fitar da shi wannan hadisi yana nuna mana falalan azumin arfa ranar arfa ayi azumi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mai za Allah ya faɗa tara kan yinta har ma ya faɗa irin fasarin ladin da za a samu a kanta rana alfa ita ce ranar tara ga watan zulhijja ranar da ake tsayuwar arfa saboda aka ake cire ita yau mu arafa azumin kuma aka ce sau mu yau mai arafa azumin wunin arfa faƙawar da aka tambayi manzan Allah ladan da ke ake samu sai ce yi kafiru sanatar maziya yana kankarewa shekarar da ta wuce ma'ana laifukan shekarar da ta wuce walbaƙiya da kuma shekarar da za ta zo bayan alfa shekara biyu ke wato kafara ce ta shekarar da? wannan sunna ta azumin arfa abin da ya fi inganci cikin maganganun malamai mai yinta shi da wanda bai ji aikin hajji ba amma wanda ya ji aikin hajji shi ba sunnarsa ba ce shi sunnarsa shi ne tsewa arfa wannan ne sirrin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar arfa shi banza Allah da ya aikin hajji bai azumi ba gashin da ya faɗaitar akan yin azumi amma shi bai yi ba saboda shi yana aikin hajji a farkon wunin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tsammani manzon Allah yana azumi har ba an fara cewa arfa duk sun dauka cewa manzon Allah yana azumi wasu daga ciki suka ce yana azumi wasu suka ce kai baya azumi saboda manzon Allah ya shigalta da ibada bai nema abinci ba ya shagalta da ganawa da ubangiji kasan shi idan yana ganawa da ubangiji ganawa daɗin ganawa da yake da Allah daɗin ibada ya mantar da shi abinci baya jin yunwa sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa ummul fadl Allah ya kara mata yadda ta dauki nono a koko ta miƙa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah alaihi salatu wasallam ya sa hannunsa mai albarka ya karba ya sha daga nan ne sahabbai suka gane cewa shi baya azumi ganin bai nemi abinci bane wasu bai tsammanin cewa azumi yake shagalta ne kawai da addu'a domin annabi alaihi salatu wasallam tun da ya yi kudu hudu arfa rana tana karkata ya kudu ba bayan ya yi sallan a zahar da la'asar jam'i a filin arfa ya yi sallan a zahar biyu ya yi la'asar biyu ya tashi hutuba wa mahajjata a gefen filin arfa wurin an gina masallaci ana ce da shi masjidu na biyar daga nan manzo Allah sai ya matsa ya shiga cikin filin arfa ya tsaya ya fara cewa arfa kan taguwarsa tun daga lokacin sallah azhar din nan da ya daga hannayensa manzo Allah yana addu'a bai sauke hannunsa ba shi da rana ta fadi saboda shagalta da addu'a sallallahu alaihi wa sallam to manzo Allah ya ce yukaffiru salata al-madiyata wal baqiya wanda yayin za a kankare masa shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo me abin da za a kankare masa laifuka wani irin ne? dalilai na shari'a suna nuna cewa laifuka iri biyu ne akwai manyan laifuka akwai ƙanana akwai laifuka manya da ake cin su alkabari akwai kuma waɗanda ba kaba'ir ba a sarra'in ke su alkaba'ir allah maɗaukakin sarki ya ce idan har ana nisantansu to ƙananan laifin akan yafe wa mutum in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum marhalan kabeera idan har kuka nisanci manya-manyan abin da muka hana ku yi to na kafir an kuma sayyi'atikum za mu kankare muku ƙanana kenan a sayi a ƙananan zunubai alkaba'ir manya to da yawa cikin malamai suka ce wannan laifukan da ake yafe wa ƙananan laifi ne banda manya su manyan laifi abinda ke sa a yafe su su ne tuba ga Allah idan ka tuba sai Allah maɗaukaki ya taimaka ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم waɗanda suka tuba to sai Allah madaukake musu gafara kenan ana yafe maka manyan laifi ta hanyar tuba sannan ana yaye maka kananan ana yafe maka kananan laifuka kuma ta hanyar nisantan manyan laifuka da kuma ayyuka sai waccan ayar ta nuna mana in ba irin masu hauna anhu da to kafir ankum yi barin manyan laifuka yana sa a yafe maka kanana sannan yin aikin alheri yana sa a yafe maka kuma da kanana kamar yadda Allah madaukakin sarkin ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikran lil zakirin al hasanat kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da as-sayyi'at munana shi ibn qayyim yake cewa dalilai ma suna nuna cewa shi yasa shari'a wato aka ce az-zunub ana nufin manyan laifuka ne in aka ce as-sayyi'at ana nufin kanana shi yasa Allah madaukaki anan sai ce abin nan yace yuhibna as-sayyi'at da ce yuzhibna dhunub in ka duba fadan Allah madaukakin sarki inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim fi في samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا كذا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الله كغفرت لنا ذنوبنا كما تيجي وكفر عنا سيئاتنا kuma ka kankare mana sayyi'at yace to wannan yana nuna az-zunub manyan laifuka as-sayyi'at ba kanana an fahimta ko to malamai suka ce nan ayyukan alheri idan mutum yana yi ana yafe masa ƙananan laifuka babban dalili akan wannan faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibat al-kaba'ir daga sallah zuwa sallah salloli guda biyar daga juma'a zuwa juma'a eh? daga ramadana zuwa ramadana suna kankarewa abin da ke tsakaninsu sai ta izajtu tuni batil a wata ruwaya majtu tuni batil matukar an nisanci manyan laifuka a shiga ga wani nuna cewa waɗannan aikin alherin da aka kirga me ake yafewa su ƙananan laifuka ne an fahimta ko nan ma yana daga cin abin da na ga jagoran yan galagato yana izgilanci ya ce wai allah za ka bu bashi wai wani azumi ne wai in ka yi shi wai za a yafe masa durbin shekara biyu da shekarar da ta wuce da wadda za ta zo wato allah ma kake bi bashi kenan yana izgilanci da sunan annabi muhammad ya manta wannan qur'ani ma ya isharar zuwa gare shi domin innal hasanati yuzhibna sayi'at bilalar wannan take ai kyawawan ayyuka suna ne suna shafe munana yaya za ka yi da faɗin Allah madaukakin sarki wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ba fa shekara da yake magana wa ma ta'akkara iya rayuwar annabi ne nan ba shekara duniya ko wancan cewa akai abin da ya gabatar duk abin da bai ko shekara nawa manzo Allah ne in zai yi laifin to ya ga masa in ka kare ta wannan hadisi ya kamata ka kare ta wannan ayar domin abin da ta kunsa ma'anar ya fi wannan hadisi kuma abin ibi daya ma'anar da ta kunsa kuma ya fi wannan babu wanda bai fada da hadisan manzan Allah face sai ya taɓi wallahi ba ba mai faɗa da hadisan manzan Allah sai taɓaɓɓe halakaki Allah ka tsare mu da halaka wasu ila an saumi yawmi ashura an tambayi annabi azumin ashura kuma fa qala sai annabi ta yukaffiru sanata al-madiya yana kankarewa shekarar da ta wuce ranar ashura ita ce ranar goma ga watan al-muharram an samu wani sabani a baya da wasu suke ga cewa ranar ashura din na ranar tara ga wata ce an samu wani sabanin a baya amma daga bayan sabanin ya kare an daina shi kowa ya tafi akan cewa ashura ita ce ranar goma ga wata an tambayi abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala wani mutum ya tambaye shi hadisi yana cikin sai muslim ya ce yaushe ne ranar ashura sai ce idan ka waye gari ka shiga wata ɗaya ga wata biyu ga wata idan ka kai takwas ga wata to wa gari shi ne ashura wannan kamar magana mai cike nunawa tara ne gauta da wannan dalilan wasu malamai suka fara magana a baya ta suke cewa to tara ne ke na ashuran kama ruwan dalilai da suka bayyana sun nuna cewa magana cewa da suke mai rauni da haka ko ji abdullahi na abbas shi ma bai gane na ashura ba a lokacin sai dai wannan magana ko kuma abinda wasu malamai suka fassara maganarsa suka ce fa abinda abdullahi dan abbas yake nufi ba wai in ka wayi gari tara ga wata dan bai ce tara ga wata shi a jura ba yace in ka wayi gari sai ka tashi da azumi suka ce yana nufin in ka wayi gari nawa kenan tara ga wata ko to daren in dare ya zo sai ka dauki azumi daren wato da zai zo bayan wunin tara haka suka fassara maganarsa amma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama karara yace la in istu ila qabil la asuman nasafir bayan ya ce ku yi azumin ashura kuma sai ce la in ishtu ila qabil in na waye gari har zuwa shekara mai zuwa la asuman nastasi'a dan azumci tara ma wannan yana nuna kenan tara ba shine ashura ba dan bayan ya ce ayi ashura ne kuma sai ce in ya kai baɗi kuma zai yi tasuwa shi bai yi tasuwa ba amma ya yi ashura abin da ke nuna ashura goma ga wata ne ba tara ga wata kuma sunan ma daga ashura daga ashara ne ashura mubalaga ne na ashir azumin ashura annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu tun a lokacin jahiliya ƙwarishawa suna azumin ashura ɗalumai sun yi sabani akan wai me yasa ne ƙwarishawa suke azumin ashura me yasa suke yi me wani dalili ne yasa suke azumin ashura wasu suka ce kawai saboda wasu sun zauna ne da yahudu suka zanci cewa suna yin azumin su ma suka kama yi wasu suka ce a wasu suna da'awar cewa ranar ashura ita ce ranar da aka haifa annabi ibrahim saboda haka su tun da suna da'awar bin addinin annabi ibrahim da aka sai girmama wannan ranar wasu suka ce wani laifi suka yi to tun da zuwa abu ta littafi wani suna tambayan ahlul kitabi ga fa irin laifin da suka yi waya za su yi suna so Allah ya fiye musu sai suka ce ku rinka yin azumi ashura shi ke nan suka ɗauka suna yi su wannan mangana akwai wanda suka faɗa amma dai an ruwaito ne ya tabbata ta hanyar riwaya ingantacciya cewa tun a lokacin jahiliya ƙwarai shawa sukan yi azumin ashura shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi suratun a makka za' Allah ya yi suratun a makka lokacin da manzon Allah ya hijira daga makka ya koma madina shekara ta kurku a wannan shekaran aka wajabta azumin ashura ya zama wajibi da kowa ya daga wannan shekarar kuma ba a sake wajabta ba daga na aka soke hukuncin saboda shekara ta biyu aka farlanta azumin ramadana haka na na isha radiyallahu anha ce. annabi sallallahu alaihi wasallama ya farlanta azumin ashura amma lokacin da aka farlanta azumin ramadana sai aka soke hukuncin wajabci wanda ya so ya yi azumi ya yi wanda bai so bai bai wa man sha'a samahu wa man sha'a ba. daga nan ya zama mustahabbi ne yin azumin ashura an fifita azumin arfa akan azumin ashura saboda kaga azumin arfa shi kafara ce ta shekara biyu shi ko azumin ashura kafara ce ta shekara daya sababi saboda shi azumin arfa yana da alaka ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko azumin ashura yana da alaka ne da annabi musa alaihi salam kuma zanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya fifice sauran annabawa haka dukkan abin da yake da alaƙa da shi ya fifice da sauran annabawa an fahimta ku? saboda yahudu suna yin azumin ashura saboda ranar da Allah maɗaukacin sarki tseratar da annabi musa ne da haka annabi sallallahu alaihi sallama tun kafin yin hijira dama yana bayan ya hijira ma yana yi sai ya ga yahudu ma suna yi aka tambayi yahudu mai sa kuke yi suka ce saboda ranar ne Allah ya tsiratar da annabi Musa ya halakar da Fir'auna banzan Allah sai ce nahnu ahqqu bi Musa minku mu muka fi cancanta da annabi Musa akan ku wannan sai ƙara ƙarfin azumin ba wai lokacin aka fara azumin ba sai ya karfafa yin azumin shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama a sunnar a sunnarsa a karshe ƙarshen rayuwar manzon Allah yana yin abin da zai saba wa yahudu to saboda saba wa yahudu kuma sai yace ayi azamin ashura amma san samu ayi da tara da goma ko ayi goma a hada da sha ɗaya an riko da sunnar amma kuma an saba wa yahudu saboda su yahudu rana ɗaya suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sumu yawm ashura wa khalifu jahud wa sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu ku azumci wannan ashura amma ku azumci wuni ɗaya kafin sa ko wuni daya bayan sa an gane ku wasu ila an saumi yawon litinin فقال ذاك ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه an tambaye shi azumin litinin fa me yasa yake sai annabi ya ce saboda rana ce da aka haife ni kuma aka aiko ni a cikinta kuma aka saukar min a cikinta aka saukar min da me da wahayi kenan abubuwa uku aka yi ranar litinin ranar aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar aka aiko shi zuwa ga mutane kuma ranar aka fara saukar masa wahayi kenan wannan yana nuna babu sabani da ya kamata wani ya sabani ba akan ranar aihuwar manzon Allah ranar litinin ce haka ne kuma annabi sallallahu alaihi ya yi azumin ne saboda majmu' abubuwa guda uku da fara ranar aihuwarsa ce ranar aiko shi ce ranar masa wahayi da sauka san masa shi sauka masa wahayi kenan azumin bai takaita wannan Allah ya yi shi ne kadai dan me ba dan ranar aihuwarsa kaɗai ba a'a ta hada da ranar aka aiko shi da kuma ranar aka yi masa wahayi wasu na kafa hujja da wannan akan bikin maulidi na ce da gaske ne suna su rike a matsayin hujja to da azumi za su rinka yi don shi ba abin da yake ba tara mutane ya kira biki ba ya gayyaci masu badu jala na? jiya ko? yawwa kuma kowace litinin ranar da aka haifar ake ba wai kwanan watan ba don shi masu Allah kwanan watan ya bi shi ba cewa ranar sha biyu ga wata aka haife ni barin ya bi ba ranar litinin ranar da aka zai litinin ce ko bari an yi min wa'azi a cikin da ranar litinin an aiko da ranar bari nan ya azumi saboda wani ranar a cikin ranar to kaga ranar manzon Allah ya ba kwanan wata ba da haka azumin da mandan Allah yi daban bid'ar mu bikin maulidi kuma daban in mutum zai maulidi to nemo wani dalili ba dai wannan ba wannan dai ba dalili ba eh ka ganin shekara guda ke ana yi shekara guda na yi tun ana yi ana cewa eh an yadda bid'a ne amma bida ce min kyau bida ce hasana waɗanda suka fara yi da farko haka suke fata suna ce bida akan hasana bida ce mai kyau sun yadda bida ce amma mai mai kyau sai da aka dawo ana cewa maulidi wajibi ne aka dawo aka ce wanda bai bi ma mai kafiri ne ba maganar bid'a bane aka ce Allah ne ma fara yi ko wani filin aho Wani an ce Allah ne fara yi za a gaba wani filin ya fara yi ya tara mutane Allah ita matsalar bid'a ko mun kankanta ta inda aka rike ta aka jingina ta zuwa ga addini to wallahi malam sai ta zama matsala daga baya za a ga kamar abin wasa ne amma haka za a ita kan ba dan ba ta da iyaka ba ta da zuba ba ka biya duk ibada da ake shar'anta ana faɗin ya za a yi ta to amma tun da kai ka girgiri kayanka ba ka da wani fiska da za ka ce ka ce ga yadda za a yi ko haka kowa ne zai zo daga damar haka ne kayan kaga da da haka ake dan hada yara suna karatun qur'ani da yan hadisan annabi a rera hadisai da yan yan abin nan abin nan a tafi aka zo ana hada da yan waƙoƙi ana cewa sallar kaji ko da haka ake cewa sallar kaji ko a yanka kaza a gidan ita ce da dahuwar madaibi ne ko ba ita mutu a kowace sallah da muna yara ake cewa dahuwar madaibi ko ita ce ko ba ita mutu ba ko ranar cika ciki ne wannan shi eh, ranar cika ciki ne wannan ita ce ranar ashura kenan annan ita ma bid'a ce to Allah ya saurara amma ga abin da aka koma karshe ne aka ce ta fi sallah ta fi azumi ta fi kofi komai ba kowace ibada wata gama bidi abin nan waɗanda suka kirkira suna cewa bida ce mai kyau amma har ta koma ta fi sallah har ta koma ana ganin wanda ba yi makafiri ne ba ta da rana ba wata ba lokaci koyaushe ya ake in ka zauna karanta sirar manzan Allah ko kai wata hudu ba kan ɗabi'un manzan Allah ko kyawun halayen manzan Allah ta ce to ai kai ma wa maulidi to in dai wannan ne ta ba su kusa wata rana ba kullum musulmi a cikin bayanin girman manzan Allah suke bayanin ɗabi'un manzan Allah suke bayanin sufofin manzan Allah kullum a cikin aiki وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم حديث أبو أيوب الأنصاري سعد بن مالك بن سنان الله يكرم مسجدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زم الله يشي من سام رمضان وندي عزم رمضان ثم أتبعه sannan ya bi bayansa sittan da takwas min shawwalin na watan shawwal kana ka siyabin dahri ya kasance kamar azumin shekara wannan hadithi na abu ayyubar ansari Allah kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗaitarwa akan yin azumi na guda shida da ake a cikin watan shawwal sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wannan suna ta hada da magabta wasu suna kai mata hari bayan ingantuwar hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girma abin da suke kafa hujja da shi maganar imam malik rahimahullah an ruwaito daga imam malik cewa makaruhi ne zuntar sitti shawar dalilin malik kuma ya ce kada jahilai su yi zaton cewa a haɗe ke da ramadana su ma su haɗe shi su ɗauka cewa duk wajibi da kansu don wannan yake ganin makaruni da abin shi ya sa malaman malikiya da yake su Allah suke bibi da yawa daga malaman dama Allah suka nufa maganin malik kuma shi ma ba wai karan da yake hadisin manzon Allah sallallahu a'a kaga shi yana jin tsoro ne kada wasu su je su kirkiri wata bid'a su ce yin azumin ramadana guda 36 ne saboda suna ganin ana hadawa da fitishin shawwal to shi yasa malaman maliki wasu da suka zo suka ce to maganar maliku za mu ɗora ta a mizani tun da hadisan manzo Allah ya inganta mu faɗi abin da maliku yake tsoro kada ya shiga na farko suka ce abin da zai sa a bambance tsakanin ramadana da sikki shawwal to kada a rinka haɗewa a ware shi yasa su suka so idan an yi sallah yau kada ana sallah yau washe gari ka dauki azumi suka ce a dan samu tazara wannan shi ne sa mutane su bambance da ganar ramadana da kuma su tashawar suka ce abinda malikun ma yake ƙi kenan ana yin sallah yau gobe sai ka zari sittu shawwal suka suka wasu daga cikin suka ce abinda malikun ma yake ƙi a ke dan shine zai sa a hada sittu shawwal da ramadana ta bari amma yan an raba su shikenan sannan abu na biyu suka ce kada malami ya rinka yi a bayyane a cikin jahilai ba tare da sun sani ba jahilai ba su sani ba ba musu cikakken bayani sun fahimta ba kawai suka ga an yi sallah ko malami yana ci gaba da azumi sai sai tsammanin ramadanansa ne ba ta kare wuce kaga jahilai idan kenan jami'in an karo mutane jahilci kaga babu ta matsala ciki to mu yanzu Allah madaukakin sarki ya sa ilimi yana da saurin yaduwa hanyoyin isar da sako suna da sauki hadisin ana ta karanta wa mutane ko ina a masallaci ana ta karanta a ta karanta maganar da ba ta taso ba daga cikin hujjar maliku ya ce ni ban ga malamai suna yi a madina ba to dama akwai wani abin da yake ba dole ba wanda aka ce dole ne kowa ya madina ko in ba a samu wani mutum da ya yi madina ba za a gujerar wasu na Allah ya gafarta mana baki daya Allah ya saka Imam Malik da malamai da alheri Abu Hanifa da Shafi da Ahmad dan Hanbal suka ce duk sunna dukkan su suka ce sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu saboda kyamarsu da wannan sunar ta annabi wai suna so su raunana hadisin suka ce wai Hadithin wai eh, abin nan lafazin hadisin ma yana nuna cewa magana annabi ne wai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya iya larabci ai an san adadi yadda ake yin sa a larabci al'adad yukhalif al-ma'dud da ya kamata ne wai a ce sun a kuma atba'ahu sittatan min shawwali ba a a atba'ahu sittan ba a ce sittatan saboda a larabci idan aka kawo abin da ake kirgawa namiji to kirgen akan kawo shi mace ne in an kawo abin da ake kirgawa kuma mace to shi a kawo kirgen namiji saba su ake kama wannan gaskiya maganar a la'alla dai masu wannan maganar larabcin ne bai ishe su ba amma Al-ƙur'ani da hadisi da larabci duka sun tabbatar da cewa wannan wannan larabcin gangariyar larabci ne ce. suka ce ai shi dama wannan ka'idar da suke magana idan an faɗi abin da ake kirgawa ɗin shi ne ake kawo wannan ka'idar da aka ce sun hu sittatan da cewa aka yi sun ma'atu hu sittata siyamin to shi a ce sittata tunda siyamin namiji ne sittata sai da mace amma shi siyam ba a kawo shi ba suka ce in aka shafe ma'adu ɗin ya halatta a ce sittatan ya kuma halatta a ce sittan haka yake a ka'idar larabci haka tun malaman larabci suka bada an gane ku? da haka suna ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya ga iyayi iya wanda ba zai iya ba ba dole ba ne dama sunna shi amma kamar mutane su sunan annabi kamar mutane su samu lada kuma lahu shahidu min alquran akwai shaida akan sa cikin alqurani domin Allah madaukakin sarki ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha annabi ce wayi wanda ya azumin ramadana sai bayan sa da guda shida a watan shawwal kamar ya shekara yana azumi wasu suka ce ka siya mai dahari kamar azumin rayuwa ne gaba daya idan duk shekara yana yi ke saboda ita shekara dama kwana 300 ne da 60 idan ka yi azumi 30 sai ka yi shida ba 36 ba 36 sau goma nobe baka 360 shi ne kama wani shekara wata daya ya bada wata goma kwana jiri sun bada wata biyu kenan in ka ce to ayi ramadanin wani lokacin 29 yake yi ai umarcin umarnan umartan ka da aka yi kika yadda wata guda ne shi kuma wata guda yakan iya yi talatin yakan iya nawa kai dai in kai azumin ramadana za a ta azumin wata guda sawa'un talatin kai ko 29 kai an gane ko abu na gaba shi ne faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama summa atba'ahu da ya ce man sama ramadana wanda ya azinta ramadana summa lafazin summa tufidu tarafi tana nuna jinkiri wanda ya abinci ramadana sannan bayan ya abinci ramadana kenan sai ya bi bayansa da kwanaki shi a watan shawwal da wannan da yawa daga cikin malamai suka ce to kenan mutum bayan sitti shawar sai ya azumi ramadana idan mutum ana zunsa azumin ramadana to ba a bukatarsa da ya sitti shawar har sai ya yi ramadana a to kai da ake bin gaba shi ka tsaya kana kyauta misali ne ina bin shi dubu ɗari sai gaba ka bani kyautar dubu hamsin baka biya ni bashi na ba kuma lissafin ya yi don haka mata idan sun yi al'ada a cikin ramadana idan Shawul ya shiga ana bukatar su da su karasa azumin ramadana su kafin su fita shawul wanda ya rashin lafiya a cikin ramadana ana bukatar ya biya azumin sa a shawul kafin ya yi me kafin ya fita shawul wanda ya yi tafiya ya sha ruwa ana bukatar sa ya biya azumin sa kafin ya fita shawul wannan shine siyakin abin da yake nuna wasu suna ganin cewa ai tun da abu na aisha radiyallahu anha ba ta biyan azumin Ramadan ta har sai sha'aban ya zo wanda yana nuna ai za a iya barin azumin Ramadan a yi sittu shawwal tunda na aisha sai a sha'aban ma wani lokaci kake biyan Ramadan to amma kana da wani dalili karar da ya nuna maka na na ta yi sittu shawwal wannan maganar cewa kawai sai a shaban take biya ba zai zama dalili ba shi dan sai ka kawo nafsin ne nuna cewa ta yi sai to sai shawwal ai ba dole bane ko to tunda ba a damu dalilin cewa ba tana yin sitta shawwal amma ba ta biyan azumi sai a shabana in baka samu haka ba ba zai zama hujja ta kuma samu dalilin ne nuna haka eh ya tabbata cewa haka cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba ta biyan azumi har sha'aba kuma da mala ta ce wa zalika ne makana lani sallallahu alaihi wasallam ne wannan ba saboda ayyukan manzan Allah ne ba ta samu tafiya har sha'aban yanzu to ayyukan da suka hana ta tafiya azumin ta shine ayyukan nasu ba ta dama ta fita shawar ai abin da ya kusa ya zama da cewa a ba ta yi fita shawar da ba ko alal akalla ya zama da cewa babu wani dalili da nuna cewa ta yi ko bace ba don haka mu bari sai in sun namu dalilin da nuna cewa ta yi kafin ya zama hujja sai wasu suke cewa to wani ba zai rasu zai kuma yana so ne don wani zai iya rashin lafiya na wata guda na ramadana kuma shawwal ya shiga ya warke yana so ya sitta shawwal in kuma sai ya biya azumin sa to ba zai samu ya sitta shawwal ba an tabbai a Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen sai malam Uthaymeen ne wani ba ya burge ni Allah ya ji kansa da rahama sai ce ai shi duk abin da aka ce ka yi shi a lokaci kaza sai wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ya hana ka yi to ko lokacin ya wuce in kai ana karɓa a to ka duba ramadanin mana ba a cikin ramadan ake yi ba to amma da baka samu ga wani uzuri na shari'a ya sa baka yi ba sai kai a shawwal sai a karba sai kai a zulqada sai a karba sai kai a zulhijja a karba yace to mutumin da uzuri ya hana shi damar yayi sittu shawwal kuma yana so yayi yace to in yi a zulqada ma Allah bai ba shi ladan sittu shawwal kun fahimta Allah ya sa mu dace وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم حديث أبو سعيد الخدري الله قال مسلم يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد باب ونباوى يصوم يوما في سبيل الله ده زي أذن شوان وني سبود الله illa ba'ada Allahu bi zalika al-yawmi face Allah madaukake sai ya si nisan tashi da wannan wunin an waje shi gabarin fiskarsa annara ya nisan tashi daga wuta 70 kharifan tsawon shekara 70 muttafaqun alayhi wallafzu li muslim wannan hadisin yana kwaitarwa ne akan yin azumi umuman shi yasa a farkon babu nace shi da zai karantar da mu falalar yin azumi a kowace rana matukar shari'a ta hana ba sannan kuma zai karantar da mu wasu ranaku da falalar ta a kan su su wannan kaga yana nuna mana cewa kowane huni yi azumi to Allah madaukakin sarki bai maka tsari daga wuta tsawon tafiyar shekara saba'in tsakaninka da wuta Allah zai yi santaka akan kowane azumi da zaɓe. dan ya ce zai nisanta an waje ki ga barin fiskarsa kuma aka yi santa fiskar ka ana nufin alisan ta ka gaba daya zikiru as-sifati ne wa ladatul mawsuf zikirul juz'i ne wa ladatul kulli sau da yawa shari'a ta kan zo da wannan lafazi a ambaci fiska amma ana nufin ba abuta fiska domin aka yi fiska ta samu nema ita kadai sauran jiki bai samu nema ba ai akwai matsala ko da Allah ya ce wujuhun yawma idin nadira ila na nadira wasu fiskoki suna cikin ni'ima idan fiskar tana cikin ni'ima kafa tana cikin azaba <laughs> ai ga gaba ta zama ni'ima ta ta ambaci fiska saboda ita ce ashrafu al'adha ita ce mafi mafi darajar gaɓoɓin ɗan adam ba in fiska ta samu darajar sauran majiki ya samu darajar galibin mutum zai girma maka dama me yake gani girma maka ne fiskar ka ne shi yasa wani zaka ga in laifi ne baya so yi wani yana nan baya ganin ya juya baya zai yi gashi ba yana ganin shi amma da yake baya ganin fiskar sa bata juyo ba don a fiskar ne in ya ganshi ne an gane ko kaga fiska ita ce mafi girma da daraja a cikin gabobin nan adam to sai a ambaci fiska ana nufin mai fiska alkharif ana cewa shekara amma asali alkhalif lokacin damana shine alkhalif ta ga lokacin eh, damana ba ba shekara guda ne ko to amma da yake kowace shekara damana sau da yake samu don lokacin da aka samu damana to an samu ne shekara don shekara shekara take zuwa da aka ce saba'ina kariban damana saba'in ke na shekara nawa shekara saba'in وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم حديثنا لا إن شاء الله كان مشهدا Ta ce ka da rasulullah sallallahu alaihi wasallama yasumu annabi yana azumi hatta qulu la yaf na qulu la yusiru har sai da shi har sai mun ce kai ba fa shan ruwa ba sai tayin azumi ne wa yusiru wani lokacin ya fara shan ruwa hatta qulu la yusumu har sai mun ce kai ba zai yi azumi ba cikin wannan watan kawai shan ruwa zai yi. ita ce wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi sallama ban taba gani manzo Allah istakmala siyama shahri ya cika azumin wani wata qattu da dai so ko sau dai ban gani ba illa ramadan in ba Ramadana ba wa ma ra'aytuhu hu ban taba ganin sa kuma fi shaharin a wani wata akthara siyaman akthara minhu siyaman wanda yafi yawan azumi cikin sa fi sha'bana kaman sha'bana wannan hadisin mutafakar alaihi allahu limuslim lafazin imam muslim hadisin yana da yan matsaloli da muke so mu tattauna su amma lokaci yayi dole za mu dakata sai Allah ya kai mu karatu na gaba abin da muka fada daidai Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh